assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne naku abu ahmad yau ma ina tafi muku da sabon bidiyo wanda ke magana akan harkan stock marketing <clears throat> wanda kwanakin baya mun yi bayani a kansa amma yana da bukatuwa a yi bidiyo na gaba wanda zai ƙara bayani eh, mafi eh, faɗi kamar yadda muka yi a baya can. wato wannan kasuwanci na stock marketing wanda mutanen hausawa ba su saba shiga irin wannan kasuwanci ba muke ta ƙoƙarin wayar da kan mutanenmu da su shigo cikin wannan kasuwanci su ma amfanin da ake ci a cikin irin wannan kasuwanci mutum shi ma a dama da shi a cikin wannan harka na kasuwanci na farko kowa ya sani harkan kasuwanci ma'ana siyan shears ana yin sa ne karkashin kamfanoni daban-daban daga ciki akwai kamfanin nasdaq wanda kowa ya sani kamfani ne da ke zaune a america kamfani ne wanda yake ba boyayye ba ma'arufin kamfani ne kana buga sacin a google za a baka labarin wannan kamfani da abubuwan da suke yi suna da wato <clears throat> kamfanoni da ke karkashin su wanda ake siyan wa'annan shears din a hannunsu a misali mun buga mun faɗa a baya can akwai irin kamfanin facebook da irin su apple da irin su cat na wannan bayan da suke yin motoci manya-manyan irin tractor din nan da sauran kamfanoni ne da yawa wanda ake siyan shears ɗinsu wanda ta wannan hanya mutum yake samun riba to akwai kamfanin da ake kiran shi wato unit finance a onda su ne zaka zo ka shiga wannan kasuwanci wanda su unit finance sun sai wani robot wanda shekarun baya suka sai wannan robot wanda zai maka kasuwancin darar ba dole he kai ka tsaya kana ta lura da abin da kanka ba shi wannan robot din zai siyar maka ya siya wanda su a gurinsu sun riga sun ijiye abin da za su baka kawai za su baka dala uku ne kullum ko sun ci riba ko sun faɗi kuma ana cin riba ana faɗi wanda kaga bai saba wa ka'idar musulunci ba so sai ya zama wannan robot din yana siyar maka ba eh, lokacin da ya ga za a samu riba sai ya siya lokacin da ya ga za a faɗi sai ya siya haka dai ake yin yake lura da wannan abu shi robot din to a duk wata mutum kan iya samun dala saba'in zuwa tamanin wanda in ka buga a kudin najeriya kusan sama da naira dubu ashirin ne a to shi wannan kamfani na unique finance mutum na iya cewa baya son rabo ya mushi yana so zai yi da kanshi amma in za ka yi da kanka ihtimalin eh, ka sani za ka iya yin asara sosai za kuma ka iya cin riba amma in ka ce za ka yi da kanka in ka iya za ka fi cin riba sosai saboda a ranar mutum zai iya samun riban dala 300 wanda shi kuma yan robot din ne dai ko an ci riba ko ba ci riba ba in ya ci riban dala ɗari uku ne ma shi a ranar to iya abin da za su baka dai dala uku ne za su baka zuwa dala hudu idan kuma sun faɗi ne ko ma ne dai za su baka wannan dala uku ɗin to sai zamana wannan harka mutane da yawa sun shiga sun samu amfani sosai ta wannan bangare wanda mu ko mutanen mu an mu a baya akan shi inda mutum zai jarraba ya gani misali wannan rayuwa da muke ciki kai kokari ka gyara yadda za ka inganta al'amarin da ke tsakaninka da kai da ka ko kuma da wannan ɗinka ka shiga wannan kasuwanci da dala dubu ɗaya ko dala dubu biyu misali za ka mai yarka aure kowa ya sani a yanzu a wannan zamani ba kowane miji ba da ke iya ɗaukar nauyin matan shi ɗari bisa ɗari komai da abin da take buƙatar da samu mata suna zuwa gidan mazaje ba su da wani sana'an yi takamaimai harkan ɗinki ne aka iya ko kuma saƙa ko kuma wato harkar su na mata da ake ɗan yin kasuwanci na gida yanzu mazaje sun shiga sun yi dumu-dumu akan harkan koyon ɗinkin matan duk sun fi matan ma iyawa majority to sai zauna a gida ba su da sana'a yi amma idan da zaka shiga wannan kasuwancin ka sa yarka a ciki kuma ba wai kai ne zaka mata ba da kuɗin da zaka mata aure misali sai ku wara dala dubu biyu dubu ɗari bakwai da wani abu kenan ko da ashirin sai ku shiga da shi kuɗinta da za a mata aure da za a sai mata kayan ɗaki sai a shiga da shi in kuna da tsammanin nan da shekara biyu za ku mata aure ko shekara ɗaya sai ku kwashi kuɗin sai ku shiga da sunanta a sa mata kafin shekara ya zagayo kuɗin nan na ta yaninku. bi ma'ana kuɗin da za a mata auren ya dawo an samu riban shi sa'annan kuma uwar kuɗin na nan a ijiye sa'annan duk wata kuma za ta dinga samun ko da an karɓi kuɗin sai aka kwashi kuɗin aka je aka mata siyayyan kayan ɗakin ta uwar kuɗi na nan sa'annan kuma duk wata insha Allah tana samun wannan naira akalla dala ɗari a duk sati A a duk wata to kaga ta samu wani abu dala ɗari kuma kusan dubu talatin da shida kenan da wani abu don abin da za ta samu kusan dala ɗari da kusan arba'in ne haka za ta dinga samu kusan dubu hamsin a duk wata kaga kun samu mata wani aikin yi wanda ba dole sai ta yi wa'insu wani wahalhalu da sauransu ba wannan wani tunani ne inda mutum zai yi amfani da wannan ah, tactics insha Allahu sai ga rayuwar familinsa sun zauna lafiya lau ko ko misali na biyu za ka kai ka zuwa makaranta kana so ya je jami'a saura shi yana ss2 misali sai ku shiga da sunan shi kana so zai je wata university mai kyau ko kuma ya je ya samu mai kyau ya karanta saboda a daina karanta irin courses wanda ba su da amfani mutum ya daina damuwa dole sai ya kai ɗansa university na gwamnati ka kai ɗanka private university ka zaɓi course da kake so ya yi mai kyau ku biya kuɗi ya karatu mai kyau to inda za ku shiga da sunan shi da dala irin dala dubu biyu ko dala dubu ɗaya ma kafin shekara mai zuwa shekarar da zai gama ss ɗin shi zai zamana kuɗin uwar kuɗi ta kusa dawowa ga baki ɗaya gari sa'an sa'annan kuma za a kwashi kuɗi a je a mai registration a irin kurs ɗin da ake so ya shiga a private university ya ci gaba da karatu duk shekara baka da matsala da kuɗin registration da zaka ma ɗanka kaga wannan wani hanya ne daban in ma haka ne za ku iya yi ku shiga mai da shi ya zama na dan abin da ake samu duk wata kai ka huta a matsayinka na baba ba sai ka dinga tura mishi ko sisi kudin da zai dinga kashewa ba a kudin da ake dan tura ma yara duk wata wata kaga wannan wani hanya ne kai ma sai ka ji da wani bangare da daban so irin wannan hanyoyin idan mutane za su jirabta yin wani abin mutum sai ga ya zamu normal rayuwarsa ta zama mai kyau ko kuma kana aikin gwamnati misali kuɗin da ma kake samu na wannan ɗan bai isan ka irin kuɗin da ake bayarwa kuɗin gida ɗin nan to ka ɗauka sai ka shiga da shi sai ka ga kudin naka kamar yana karuwa irin shahari wannan ɗinka ya zo salari naka da wata ya zo sa'annan kuɗin wannan ɗin shi ma na wata ya zo sai ga kuɗin ka ya ƙaru ya yi kyau fabilin ka tun zauna lafiya baka da matsala kai ko da ritaya ka yi na aikin na gwamnati wannan kuɗi na zuwa maka lafiya lau baka da matsala da kowa sa'annan majority yan ma'aikatan gwamnati suna zuwa su dauki wa'insu su sa su ce za su buɗe musu kasuwanci a cinye maka kuɗi ko a maka kaza wannan baka da zullumin za a ci maka kuɗi ko wani abu da kuɗin ka na nan kullun na nan baka da matsala da shi dan abin da kake samu ka gode wa Allah alhamdulillah rabbil alamin duk wata zai ɗauki takalifin iyalanka ko kuma wani al'amari dai inda dan abincin da zaka siyo ne ka injin gina gida kaga sai ka yi ga using da salarin naka da amfani ta wani bangare da shi shi kuma ko ko kana da yaranka yan kanana kana so zaka sa su a irin primary school ko secondary school makarantu masu kyau wanda ake yi biya na kuɗi ba sai ka kai su makarantun gwamnati ba kowa ya san irin wannan makarantu da tsarin karatun ba wani kyau ba abubuwa ka kai su private school mai kyau to idan da za ka shiga da wannan da sunan ɗanka zai zama na duk wata shi da yake primary school ana biya ne duk tam tam kaga duk bayan wata hudu kana da a ce ka lissafa dala saba'in saba'in so hudu kaga za ka cire kuɗin nan za kuɗin nan ya kai kusan naira dubu ɗari da wani abu za ka sa yaranka a makarantar private mai kyau wanda zai dinga karatu lafiyayyen karatu mai kyau inda mutum zai jarabta wannan zai ga abin yana da amfani musamman mutane da suke zaune a irin mu na abuja za ka kana biyan kuɗin makarantar yaranka dubu ɗari da wani abu ko wani abu haka misali to inda za ka shiga da sunan yaranka kuma ko a yankin mu ne duk makarantar da ake biyan dubu ɗari da wani abu za ka makaranta ne da standard makaranta mai kyau ne to inda za ka shiga da sunan yaron nan ka sa sunan shi duk wata ya zama na eh, duk bayan wata hudu kudin nan na zuwa maka kaga normal kaman ka ije wannan yaron ne standard kudin makarantar shi ne ka ije eh, ka yi invest din shi kuma kudin na zuwa kaga ka huta baka da matsaloli akan wani al'amari wannan wani fikira ne inda za a tsaya a tunani insha Allah aka shiga mutane za a sami sobabin sosai a wannan bangaren wannan harka ta unique finance wannan kamfani yana da wato karfi sosai kuma ma'arufin kamfani ne sanannen kamfani ne mutane su bincike a kansa mutum ma bai gane abin da aka faɗa sosai ba to ya ƙara min bayani ko ko ya tuntuɓe ni ta dm ɗina insha Allah sai in masa bayani yadda yake zai gamsu insha Allah mutane yalle ya kamata hausa mu su farka su shigo majoratin mutane suke shiga irin wani abu za ka samu yarbawa da sauransu kuma ka ga mutum yana rayuwarsa lafiya lau bai da matsala ko da ya ritaya a gwamnati yana samun wannan abu yana shiga eh, eh, yana zuwa masa kaga bai da matsaloli sosai amma mun mutanen mutum sai ga ya ritaya ma kullum abin da ya dogara da shi shi sai iya wannan fenshu da ake basa kuma fenshon ma ba isa mutum yake ba to inda zai kara da irin wannan tun kafin ya ritaya ko kuma ya lissafi tun kafin lokacin ritaya nashi ya shiga irin wannan abun sai ga rayuwarsa ta koma normal insha Allah abinci na gidansa bai fi karfinsa ba da fatan mutane sun fahimci wannan jawabin namu Allah ta'ala kuma ya rufe asiri ya taimako wasu alaikum wa rahmatullah